Masu sauraro barka da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne da sauran abokan aiki ke gabatar muku da wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. A yau Litinin, gwamnatin tarayya za ta gana da wakilan ƙungiyoyin kwadago a ƙoƙarinta na dakile yajin aikin da ƙungiyar kwadago ta Najeriya ke shirin fadawa a ƙasar daga jibi Laraba idan Allah ya kai mu. Sai dai mataimakin babban sakataren NLC Chris Onyeka yayin ganawa da manema labarai ya shawarci 'yan Najeriya da tanaji kayan abinci da magunguna da sauran muhimman abubuwa gabanin zanga-zangar lumanar da za su fara a jibi Laraba biyu ga watan Agusta. Daga nan idan ba a samu daidaitawa ba za su tsandama yajin aikin mako guda domin nuna adawa da cire tallafin man fetur da kuma tsadar rayuwa a ƙasar. Chris ya ce yin hakan ya zama dole saboda yajin aikin zai gurgunta ƙasar tunda za a takaita zirga-zirga sosai yayin da masu harkar sufuri za su janye ayyukansu. sannan za a tilasta rufe kasuwanni, makarantu da asibitoci. Yaya wannan shiri yake a jihohin Najeriya? Ko wannan yunƙuri zai yi tasiri? Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya yi duba a kan wannan batu. Mun faro shirin ne daga jihar Kano. Sunana Ashir Sallau Gabari shugaban kungiyar babura masu kaba uku a nan jihar Kano kuma kungiya ta kasa baki ɗaya. Kungiyar kwadago kamar uwa ce wadda take jagoranta al'ummar ƙasa da sauran jihohi baki daya. Hmm. Kuma gwargwadon duk irin tunaninmu da nasu tunanin, hmm. kusan duk abu ne wanda ake kokarin yi don a samar wa al'umma mafita. Sau da haka mu dole ne mu goyi bayan ƙungiyar kwadago domin kokari take ta 'yanto al'umma ta fitar da al'umma daga cikin yanayin da suke ciki a halin yanzu. Yadda hmm. ta kai ta kawo yanzu abinci ma ne ma yake gagari talaka. Tuna Badamasi Nuhu Usman, jami'in huta jama'a na kungiyar 'yan fansho rashin jihar Kano. To gaskiya dole za mu goyi baya saboda ka samu muna karkashin ita kungiyar kwadago goce ta Najeriya. Mm. Saboda haka da abin suka ce a yi dole mu mu bi ba za ka ce ba za ka yi ba ya zama wajibi mu bi su tunda duk tare muke da su. Sunana Aminu Sofa kuma ni ne mai magana da yawon kungiyar 'yan kasuwar kantin kwari kuma ɗaya daga cikin shugabannin 'yan kasuwa na jihar Kano wato kungiyar da aka fi sani da Coalition of Market Traders Association ta jihar Kano. To wannan matsayi da kungiyar 'yan kwadago ta ɗauka ma iya cewa mu 'yan kasuwa mu ne lamba ɗaya ma da ya kamata mu goya masa baya domin wannan abu kai tsaye ma iya cewa 'yan kasuwa ya shafa musamman mu da muke jihar kano a matsayinmu na cibiyar kasuwanci ta ƙasa gabaki ɗaya inda duk wannan masifar da ake ciki yanzu idan ka je kasuwannin mu ka iya raba kwallon kafa ma a cikin saboda haka idan ba mu nema wa kanmu mafita ta hanyar nuna wa gwamnati rashin goyon bayan mu da matakin ta dauka ba to wani matsayi za mu dauka kenan to daga jihar Kano bari mu leka jihar Jigawa Ƙungiyar ƙwadugo ta ƙasa reshen jihar Jigawa ta ce a shirye take ta marawa uwar ƙungiyar ta ƙasa baya wajen tsinduma yajin aikin sai baba ta gani. Shugaban kungiyar reshen jihar Jigawa Kwamar Sunusu Alhassan ne ya bayyana haka a zantawar da muka yi da shi ta wayar tarho. Ya ce kungiyar a matakin jihar na goyon bayan wannan yajin aiki da za a tafi biyu ga watan Agusta saboda tsananin al'ummar da Najeriya ke fuskanta. Shugaban ya ce mutanen ƙasar nan na fuskantar matsin rayuwa da karancin kuɗi sakamakon cire tallafin man fetur da hauhawar farashin kayayyaki. A cewarsa mafi yawancin ma'aikatan ƙasar nan na kashe kaso saba'in bisa ɗari na albashinsu a harkar sufuri kawai. Ya ce sakamakon haka kowa da kowa a jihar zai tafi yajin aiki domin matsin ya shafi kowa da kowa. Ya ce ƙungiyar za ta yi taron tattaunawa ranar Litinin ɗin nan domin shirye-shiryen tsunduma yajin aikin inda ya ce babu gudu babu ja da baya. An gaida Ali Rabiu Aliyu daga jihar Jigawa, yanzu kuma bari mu leƙa jihar Yobe. sunana kwamarin muktar musa ta rubutu chairman Najeriya labour congress na jihar a shugaban kwadago na jihar yobe kwarai kuwa muna goyon baya ɗari bisa ɗari saboda wannan kunci da aka shiga na harkar man fetur kuma aka zo gwamnati ta yi alkawarin za a zauna a tattauna wani abu mai kyau muhimmanci wanda mutane za su mora sai ya zamanto kuma abin ya zama ba haka bane san haka aka san abin da ita ta faɗa so mun zauna mutanen mu na sama sun zauna da gwamnati sun gagara cimma abu guda ɗaya alƙawarin da gwamnati ta yi ta gagara ce ko koda guda ɗaya ne a samu a daidaita an gagara so suna wasa da hankalin mutane ba tare da cewa sun fahimci la'akarin abin da wa yanayin da ake ciki a ƙasar nan ba wahalan da ake sha ba shi yasa to a tunda kun ce kuna goyon baya waɗanne shirye-shirye kuke yi a insha Allah wannan abu ne mun riga mun saba yin shi a kullum mukan yin shi mukan bi doka yadda ya kamata kuma za mu yi shi yadda aka tsara a nashiyar ma sun tsara shi yadda ya kamata cewa kada a samu wani tashin hankali kuma mun san dukkan kungiyoyinmu da muke da su a ƙasa sannan za mu haɗa da jami'an tsaro wanda za su ba da kaba da wannan tsaro ga wannan taro da za a yi har a jikin da za a je a kai dukkan wani sako da za a kai a kuma gama a tashi lafiya. Eh, ya bangaren mambobinka suna goyon bayan wannan yunkuri? a mambobina suna goyon wannan yunkuri ɗari bisa ɗari don har ma wani ma ya yana ganin ma abin da muke suke kamar ba ma yin shi da yadda suke so to saboda haka suna goyon baya ɗari bisa ɗari akan wannan al'amari ba ma membobi na kuma mutanen gari ma suna jinjina mana da cewa da Allah mu yi kokari mu wannan abin saboda su ma abin ya shafe su Muslim Muhammad Yusuf ya tattauna da shugaban kungiyar kwadago ta kasa reshen jihar Kaduna. Eh, sunana Comrade Ayuba Magaji Suleiman eh, ni ne shugaban kungiyar Nigeria Labour Congress eh, ta ƙasa reshen jihar Kaduna. kamar waɗanne shirye-shirye suke yanzu a ƙasa musamman game da yajin aiki da za zanga-zanga da za a fara shiga na ƙasa baki ɗaya a jihohi daban-daban to babba dai daga ciki shine bisa umarnin war kungiya ta ƙasa an ba mu damar mu ci gaba da shirye-shirye to a matsayinmu kuma na reshe na ita uwar kungiya ta ƙasa muna nan muna shirye-shirye in allah ya dadu abin da ya kamata dai a yi insha Allah muna nan muna kai kamar waɗanne tsari aka yi a'a ba kulle ko ina za mu yi ba za ta mu yi eh, zanga-zanga da doka ta ƙasa ta ba mu dama eh, wannan abun ba zai shafi talaka ba misali mu ne a mu na wakilan ma'aikata za mu yi wannan nuna rashin jin daɗinmu da talauci da halin kakanika da muka shiga mu da iyalinmu akwai yiwuwar kila a iya cewa za a iya daidaita kasancewar akan sanya za a shiga irin wannan tsari kuma kila sai cikin dare a ji an ce daga bisani an janye an samu daidaito wannan yana da bambanci eh, yana da kyau kuma ku fahimci haka ko jama'a su fahimci haka shi wannan ba yajin aiki ba za a shiga don kotu ta ba da umarnin ka a shiga yajin aiki har sai an gama abin da ake na tattaunawa da sauransu kamar tsawon wani lokaci za a dauka ana gudanar da wannan abu ko na yini ɗaya ne kawai ya danganta dai da yadda majalisar zattawa ta yanke duk da dai na ƙasa ta yanke mu ma za mu zo mu shawari to madalla Daga jihar Kaduna ga tattaunawar mu da shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa reshen jihar Gombe. Sunana Kwamre Yusuf Ashbello, chairperson na medical na Nigeria Labour Congress Gombe State Council. Reto mun yi uh, mitin na gaggawa wata tattaunawa na gaggawa na NLC na ƙasa gaba ɗaya inda duka jihohi guda goma sha shida da su National shugabannin mu na kasa mun yi mitin wanda muka aka tattauna wannan abun kuma aka ba da eh, sanarwar cewa eh, dukkan kasa ranar laraba in Allah ya kai mu da rai da lafiya in ba wani abu da ya wakana da ya canja halin da ake ciki za a fita duka gangami na zagawa a cikin jiha da kyoyoyi da inda ya dace a kai takardu ya kamata gwamnati ta zauna da kamar yadda ta yi alkawari da farko da zaman da aka yi ta tabbata ta aiwatar da abubuwan da aka riga aka yarjejeniya da su a yanzu dai babu magana shiga yajin aiki sai dai gangami da za a yi kuma in za a ci gaba da yi za a ci gaba da gangamin kafin a bada wani sanarwa na cewa za a yi yajin kai. To amma gangamin zai zama kenan in an fara ranar eh, laraba an fara kenan kawai za a yi ta fitowa ana gangami ba wai a fito a koma ba. To a yanzu dai a yanda ake ciki shine kasan duk lokacin da aka yi aka shiga cikin lamarin wannan za a bada sanarwa na abun da za a yi. Daga nan kuma yanayin abun da aka samu kai a wannan lokacin shi zai tabbatar da me za a ci gaba da yi. Daga jihar Gombe, mun leka jihar Legas da ma waɗansu jihohin a kudancin Najeriya, a dakace mu. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com. Ko ta kafofinmu na sada zumunta wato a facebook.com slash trust ko a twitter.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a Jos jihar Plateau akan mita 93.3, da Badegi Radio a Mina jihar Neja akan mita 90.1, da Progress Radio a jihar Gombe kan mita 97.3, da Garkuwa FM a Sokoto kan mita 95.5 da kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng. A farkon shirin kun ji shugabannin ƙungiyoyin ƙwadago ta ƙasa reshen waɗansu jihohin Najeriya. Ga abokin aikinmu daga Kalaba, Sunana Musa Kutama wakilin jaridar Aminiya da ke Kalaba jihar Cross River. Yanzu yanzu dai kungiyoyin na ma'aikatan ba ce ofan ba dangane da ko za su karɓa kiran uwar ƙungiya ta ƙasa ko a'a. Ina ga dalilin guda biyu ne na farko ba daɗe da samun sauyin shugabancin a shugabannin ƙungiyar kwadago ko ta ma'aikata din ba a nan jihar Cross River. Sannan na biyun su kuma su sababbin ƙungiyar ba ce da 'yan jarida wani abu ba kuma ba su ba da wata sanarwa ta wannan matsaya ba. Sai dai a fahimta fahimta zai wahala a ce su sun fitar da wata matsaya ya zuwa da yanzu da muke magana da kai dinnan. To daga jihar Cross River ga Abbas dalibi daga Lagos. A jihar Lagos al'ummar jihar na ci gaba da shirye-shirye domin ganin sun ɗan tanadi dan wasu abubuwa da za su ɗan yi amfani da su musamman a lokacin da aka ce an fara wannan yajin aiki wanda ake sa ran za a yi shi na gama gari a ranar Laraba. So jama'a suna ganin kamar da gaske wannan yajin aiki zai tabbata musamman al'ummar jihar Legas duba da yadda su mambobin wannan kungiya ta kwadago na rassan jihohi ƙananan hukumomi da sauran ma'aikatu ke ƙoƙarin ganin sun tallata wannan yajin aiki ga jama'a kuma yawancin jama'a da muka zanta da su kamar su ma jira suke kawai ka ce kula ne a ce cas haka kuma na yi ƙoƙarin zantawa da shugabannin ƙungiyar kwadagon musamman a nan jihar lagos da kuma waɗanda suke wakiltar jihar ogun wato shugabannin ta jihar ogun a dukansu na yi ƙoƙarin zanta da su ta hanyar kiransu a waya tare da aike musu saƙonni yawancinsu su su amsa kiran wayansu ba sannan kuma basu maido da saƙonnin da na tura musu ba wanda hakan baya hana alaƙa da irin abin da ake gani kamar suna ta shirya taro tarurruka suna ƙoƙarin ganin yadda za a tunkari wannan zanga-zanga. Baba Yusuf masani ne kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum. ya mana bayani kan ko wannan gangami zai iya kawo sauyi. Na farko dai ina ganin wannan gangami da suke so su su ƙungiyar ma'aikata ina gani akan rashin samun matsaya game da kuɗin da ake biya na ma'aikata albashi da sauransu da gwamnati ba su samu daidaito ba tsakanin su da su Labour Congress. Na koma tambayar ka matsaya akan wannan shine yanayin da talakan Najeriya ya shiga a ƙasar nan kuma yanda irin wannan gangami ya kasance ya ya yi karkon gishirin andrew gishirin andrew kamar da muka sani muka zuba ya ruwa ta ya kare ina ganin ba za a samu kaifi ta ba kamar da ake samu a shekarun baya saboda haka a maganar eh, wannan fitowa ko za zai tasiri ma'ana ko zai tasiri ba watakila kwana ɗaya biyu zai tasiri amma bacin nan bana ganin zai tasiri kuma bana jin zai hana ko kuma ya mai da hannun agogo baya na maganar eh, eh, matsayin da gwamnati ta tsaya kai shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu na cire wannan tallafin. A ah, wato abin da ya sa ne magana abin da ya faru a Yola ba tare da nuna wai na goyi ba abin da ke faruwa shine ina nuni ne ga gwamnati gani cewa mutane sun abin ya wuce maganar kungiyar leba abu ne da kowa magiyar kan hanya fyaɗe yaro faɗe babba haƙƙi ne ga gidan kowa kowa na ji a cikin shi yasa ta da an waye gari mutane sun je suna kofar shaguna kwarai da gaske wannan ba daidai ba ne amma idan tura ta kai gongo lokaci hankali ko gushe yayi muke kuma kira ga gwamnati ta ɗauki mataki na tattauna da jama'a a nuna musu ne a ƙasa domin su samu kwanciyar hankali kada abin nan zai tabarbare ya wuce misali inda ake hange. To ma sauraro da wannan bayani na Baba Yusuf masani kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Za mu da abokan aiki na Nana Khadija Ibrahim da Muslim Muhammad Yusuf da kuma wakilan namu da suka taimaka shirin ya zo gare ku. Muhammad Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.